Haka take Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci ada ne dauke da labaran da farko ga muhimman kanin nasu. tattauna tsakanin Nijar da Sidiyawo da ya kamata a fara a ranar 25 ga watan Janairu a Yamai ba ta samu ba dalilin rashin tawagar Sidiyawo. Prime Minister Ali Muhammad Zan ya yi tsokaci kan wannan lamari. A gadas masu ruwa da tsaki kan bakuncin haure sun yi taro a makon da ya wuce domin neman bakin zaren kwararar bakun haure a yankin tun bayan soke doka mai lamba 2015 da sifili da 36 akwai mu da karin bayani. A cikin shirin na musamman za mai da hankali kan yadda da ake aure a cikin al'ummar abzinawa. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya. Jiya 25 ga watan Janairun shekara ta 2024 aka tsaida shirya haɗuwa tsakanin sai da Prime Minister Nijar domin fara tattaunawa neman mafita daga rikicin siyasa a bayan takunkumin da aka sanya wa Nijar. Prime Minister Ali Muhammad zan ya bayyana dalilin rashin ganawar. an ɗauki alkawarin za a tattauna da su amma ba su zo ba na farko suka ce ba a ba su ba hanyar zauwa su sabka a hilin jirgin mu aka yi kokari aka bincika aka gani an tura musu muke jiran su tun da safe har bayan azuhar aka yi kiran su aka ce to ya ne ku samu zawa ba tunda an tura muku izinin zawar wannan rishin gaskiya da takunkumi da aka addaba ma talakawan mu. a ɗage shi saboda mutane suna wahala muka ce a sanar ma da mutanen ƙasarmu da na waje eh, ƙasar togo ya riga ya zo kuma yanzu wannan gamu ma ya zo ba su zo ba Haɗuwa tsakanin su dawo da gwamnatin Nijar da ya kamata a yi a ranar jiya Alhamis 25 ga watan Janairun shekara ta 2024 domin tattaunawa mafita eh, na rikicin Nijar bayan takunkumin da ya biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023 sai da abin bakin ciki sai dawo bata zo ba bisa dalilin cewa jirgin da ya kamata ya kawo tawagar ya lalace a cewar wata wasiƙa da suka aiko ma hukumomin Nijar sai da hukumomin Nijar na ganin wannan ba hujja ba ce wani mataki ne nasi da yawo na kawo cikas ga kawo ƙarshen rikicin siyasar Nijar tun yau da watanni shidda. Ya za a daidaita tasirin kwararar bakin haure a yankin Agadas bayan soke doka mai lamba 2015 da sifili da 36 shine makasudin wani zaman taron tuntubar juna tare da masu ruwa da tsaki na bakuncin haure a zauren majalisar Agadas a makon da ya wuce. A cewar kwamitan an ɗauki matakai domin magance matsalar a cewar Amuman gali mamba na kwamitan a cikin rahoton Musa Mamman. An soke dokar aka ce ba riƙe ta ba ya kamata a yi ya kamata ne a taru kai tsaye don ganin wa'anne matakai ne ya kamata a ɗauka bayan wannan sokewar. Matakan su ne a yi nazari a ka a duba a kuma kawo gyara. Ya kamata a shirya nan da nan tunda ana iya samun taruwar 'yan bakin haure da za su kuma zo su karu ga wa'anda kenan a gadas kenan. Don gujewa wannan ya kamata a yi nazari aka barin mutane suna zuwa suna tafiya yadda suke so shin kuna ganin ba a samu matsala ba nan gaba musamman ma a bangaren al'amarin tsaro da dai sauransu in aka samu 'yan bakin haure da suka shigo agadas kuma su je kasashen waje misali kasar algeria da take maido su gida kuna ganin ba a maido su ba kuma su karu da wa'anda ke nan kuma a samu canjin wasu ayyuka da ake yi a nan Aiwatar da jadawalin gyaran sha'anin filaye safa karkon zuba jari da sanya ido cikin ayyukan ci gaba batutan da za a tattauna a tsawon zaman taro tsakanin ƙananan hukumomi na yankin doso musaurari mataimaki na biyu na shugaban zauren mashawarta na yankin doso mamman sule mai nasara a cikin rahoton na hadiza hassan waɗannan ƙananan hukumomi sun ɗauki aniya na ba da kashi biyu cikin ɗari na saka hannun jari an ƙaddamar da wannan amma ba a cimma muradin ba saboda akwai waɗanda suka zuba akwai waɗanda har yanzu ba su zuba ba yanzu muna nan da dubawa ne me yake kawo cikas sannan kuma akwai waɗanda har yanzu ba su zuba ba yanzu muna nan da dubawa ne menene mafita domin samun kashi biyu cikin ɗari a cikin kowace ƙaramar hukuma na jihar doso akwai shawarar da aka ba da idan da son samu ƙarshen shekara a duba menene jihar doso ta samu zubawa muna son nan gari su mai da hankali a kai a duba me yake shiga me yake kawo wa cikas a yau gangamin kudade a wajen abokanin hulɗa Bisa tsarin sharar gari ko gyaran gari a Tesawa da'irar birnin Tesawa tare da ofishin gunduma sun gudanar da kafa kwamitoci a cikin unguwannin birnin Tesawa muke matsayin waɗannan kwamitoci amsa tare da sakatare janar na prefecture ɗin Tesawa Mamman Mansur Rabiu Dan Bello a cikin rahoton Ilyasu Mumuni. nauyin da ya rataye ga wannan kwamiti shine duk wani abin da ya kamata na tsabta cikin wannan unguwa wannan kwamiti shine za ya kula da shi su. sai aka zo aka yi wani dan karamin komiti da muka ce ma komiti da vigilance kamar komiti ne na sa ido saboda kun san irin wannan aiki aiki ne wanda ana samun matsaloli da yawa cikin shi wani kana aiki shi yana batawa batawa ko ya gaya maka magana mara daɗi to wannan komiti mai sa ido shi za ya zawa ya tsaye bisa wannan ya rika ma wa'annan mutane kashedi inda ta kama a yi tara kuma ya tara in kuma mutum ya sa taurin kai kuma a gaya ma hukuma ta zo ta ɗauki sanda ta buga cikin komitin akwai mutum goma sha uku wannan su ne ke kula da wannan komiti na tsafta to akwai wannan mutum hudu wanda su kuma su ne komiti na sa ido amma wancan sha uku ma cikin su akwai mutum hudu wanda kamar su masu ba da shawara ne abinda muka yi ce makon saye A cikin daren ranar 24 zuwa 25 ga watan Janairun da ya gabata, wasu banduna biyu da makamai aka kama barayin busashe da aka kashe, kana wasu uku jami'an tsaro na FDS na kwanye suka kama su a ƙauyen Jiko da ke Bagaza. Ƙarin hasken firfan birnin kwanni Ibrahim Alshina a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. bayan an samu labari jami'an tsaro suka tashi suka hau kayan aikinsu suka shiga dajin cikin komin rural ta bazaga sai suka cimma wa'annan banduduka ba su tsaya ba shira su kuma suka buɗe wuta bisa kan jami'an tsaro nan cikin halbanni a halbe ka aka samu aka halbe biyu cikin banduduka sai suka samu suka kamo uku da latizo da yaro biyu suka kuma kamo injinonin da suke amfani da su domin eh, cimma gurin nasu wanda yake kazani an samu halwa yau karɓo su, wadda aka ce ma aka karan set da ɗan kartushi ashirin a dinga ba da labari da wuri lokacin nan za a ganin sakamako to bisa ka wannan muna jinjina ma jami'an tsaro muna musu fatan kuma Allah ya ci gaba da ba su sa'a. An bankaɗo wasu masu fataucin miyagun ƙwayoyi a unguwar Tigres da ke birnin Agadas a cikin daren ranar 18 ranar 19 zuwa 20 ga wata jami'an Oxyseration Agadas suka gudanar da binciken ƙarin hasken kwamishinan 'yan sanda Kabiru Idi Kantu shugaban reshen Oxys Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. a cikin daren 19 da zuwa 20 ga watan 2024 muka ɗarmu aniyar yaƙi da ɗaya daga cikin gungu na masu safarci da sai da miyagun ƙwayoyi na jihar agadis mun ɗoruwa ga aniya ne saboda mun samu bayanai kan wannan mutanen masu ga mummunar eh, sana'a a cikin wannan hanya da muka karma aikin da muka yi ya ba mu damar da muka samu muka kama kwaya ta taba wiwi mun kama kilo 42 sannan akwai doya ita kuma da 22 mun samu kwayoyi na dan da ake ce matramadol kwaya 34 170 mun kama saluloli da mota guda hudu da moto hauju cikin wanga aiki da muka yi mutum hudu ne muka kama dukkan su ɗan ƙasar nijar adadin kuɗin na iya kai kusan miliyan 40 na kuɗin mu na nan nijar so Sonishar ta ciro zirin ta dawo fagen ta maula bayan shekaru biyu cur da bacewa albishir ne ga al'umma ciro zirin musamman ma masu shahar kwallon kafa. Mu saurari kocin AS Nishar Abubakar Dan Muhammad a cikin rahoton Ahmed Felan. club in namu wanga na AS Sunishar bana biro AS Sunishar ya dauki engagement insha Allah da cewa duk competition wanda za a yi da su za a yi kamar yadda an ka bai yi saison mort muke don kenan shine cikin shi ne an yi surprender in ma bisa calendar wanda an kai na eh, Cup National da za a yi na Leventud ake fara shi wanda muna da premier cikin mu da Eagle mu kuma samu wajen kwana goma sha biyu na Internama insha Allah za mu tahiya inda muka samu chance kin abin juyar in duka na gida ne bamu da wani juyar wanda yake daga waje yake duka yara ne wa'anda suke nan gida sun ba da niyya za su yi abin abin mamaki kuma sun kawo kuka da yawa ga biro abubuwan da suke bukata biro ya shahe musu hawayen abubuwan nan da suka bukata duka ya dauki angajima duk wani abu wanda ya shahi dai haraka na balo ne za su yi tsaye za su zo wa gare shi fidda departamen hukumiya kenan kowa ya kawo gudunmawar shi bisa ga wannan yara da muke rike da nan wurin cikin wanga aiki cikin shi na taso kana yi balo wurare da dama wanda yake ba ma sai na gaye su sun san su da kuma nan wurin ga ina tamawa shekara ta uku kenan ina rike da wannan ekip ta sha Tun hanzu sai mu na musamman a cikin yankin agadarsa shirye-shiryen aure a cikin al'ummar buzaye wani abun al'ada ne ya ake aure a cikin al'ummar abzinawa menene bambancin sada sauran aure a cikin sauran kabilu amsa tare da masanan al'adu abzinawa inciwak abu a cikin rahoton Anise Karim. Auren Abzunawa wani bikin gargajiya ne da ke cike da armashi da tarihi da kuma al'adu. Shirin yana faruwa ne tare da tambayar aure a hukumance na samari a gidan iyalan budurwar. Idan ka karbi wannan tambaya, iyalan biyu za su amincewa kan matakan ɗaurin auren kamar yadda inciwar ka abu ya bada ƙarin haske. Ana farawa da tambayar amincewar yarinya. Bayan ta amince sai a biya kuɗin sadaki, sai a fara shirye shirye biki a bangaren ango akwai lefe sannan duka abin da ya shafi tufafi da sauransu suna fitowa ne daga bangaren dangin ango. Shi kuma abin da ya shafi shirye-shirye a ɓangaren dangin amarya akwai gyaran ɗaki. Ko da wasu al'adu da zamani sun kawo nasu tasiri fasalan aure cikin al'ummar abzinawa ana girmama tushe da wasu al'adu da basu canza ba in ci iciwar abu. Abin nufi ko da akwai sauye-sauye na zamani ana tabbatar da al'ada ana rakiya amarya bisa raƙumi har gidan ango wani abu na musamman ɗakin da angon zai zauna ya kasance mace ce take da shi ko da za a ɗauke ta daga wannan iyali a maida ta wancan iyali za ta yi wannan kwanaki na amarci a cikin ɗakin ango sai ya zo da dare tun da sassafe sai ya tafiyarsa tare da abokaninsa a cewar mai rike da al'adu rike takobi tare da tufafin gargajiya na ango cikin al'adar abzinawa na nuna balaga dattako da kuma alamar kariya akwai abin da ake kira a matsayin balaga sai a baiwa matashi takobi da kuma rawani ya saka baya shiga cikin danginsa manya har sai ya saka rawani kuma ya rike takobi shi ɗauka takobi ga namiji al'ada ne saboda namiji shi yake ɗauka makami domin kare kansa bisa ga sanya tufafin gargajiya ado na taka babban matsayi a cewar azara aga mai ba da shawara da ke kula da rakiyar amarya a daren angwanci. Ne muke ma amarya ado, a mata kayan buzayi da turkudi da sarka da warwaro da takalmi da lallin da albaikinta amare cewa muke musu to abin da mijinki yake miki shine zaka yi ya ce miki ka tahi ka tahi ya ce miki baki zuwa ka zamana. Da zaran amaran sun zamna yanzu kuma iyalan biyu ne za su ci gaba da bada gargadi da shawarwari. karshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku jala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.